gurmaya sannan kuma akwai fama wannan fa tambayar ka nake kana wani kakkarwa zo rashin gafarta malam leta ce a jikinsa taso in yasi nan na kira ka kana wani sanda goma ne malam ya wannan yan kudin ne a jikinsa ai ku caje kanku kuma malam kowa an caje shi ba kuɗi a jikin kowa amma yi wa'annan yaran su ma caje su a rabu da su yayin nan ba fara buga da su ba tukun Balarabe Allah shiga fata malam ɗan katsina da wannan da wannan da wannan da wannan da wannan a samun su a sai na waige su Balarabe. Duk wanda suke tsayin nan. Su ba zama duk wanda mutane duk wanda ba da da mana yang sendiri dalam ini. da dami sini shi duk su ke mana. Kasam yang nak nake so da kai? A'a. da abin da na tambaye ka. Kakka sake ka ɓoye mun ko kai mun karya. don ka san ba kirki ne da ni ba wannan kuɗin da na cire a cikin hularka kaga ba kalar kuɗin da na ciro a aljihunka ba ne kuma na san ba su kaɗai ba ne da haka ka sani in ka ɓoye min wallahi ka san hali na ba mutunci ne da ni ba don haka gayan gaskiya abun da ka sani kar ka sake kai mun ƙarya ni wallahi wannan ita kaɗai ce a jikina amma jiya ne ina jin fitsari kurin na tashi na je na yi fitsari ina dawowa sai na ji waya adamu tana ringi to da zan ɗau wayar ban ɗauka ba sai na koma na kwanta bayan ka ɗauko wayar da kuɗin kana kwance leda ko anan na ga ta waɗo shine ne ma na ɗau wannan shine na ajiye ta a juna na ji abin da ka faɗa to ka gani daga ni sai kai babu wanda ya san me akai wallahi wallahi ka sake maganan nan ta fito na ji ta a wani guri wallahi ka san bakin da ya faɗa ba komai ba ne a gurina wallahi bakin da ya faɗa sai ya koma nan ƙiya nan ƙiya ba wallahi sai dai a dinga ganin bakin sa ya ƙiya don haka kada ka sake ka gaya wanda ka ni sai kai kuma duk in magana bata bata zan san diya zan yi na kwance ka a cikin marin nan kamar inda zan yi ka gefen nan to na sai zan bi na fito da kai daga ciki amma in ka sake maganar nan ta fita wallahi wallahi ka sani na rantse da sarkin da annabi Muhammadu ba ni da mutunci kaji abin da na ga maku da rabbana ربنا ba waka je waka zo waka duko din hmm. mai gida jagwado ya bayyana kaya sun sauka sai kuma aka mai sai ya ce yana son ganin ka sai ka ce masa me agogo na daura masu wani karatu ya biya ma masara ce da gero da maiwa da kuma idawa sannan ya ce lissafa min nima na lissafa na ga daidai idan aka sissuka aka sirfa aka nika lalle za a samu riba nawa kake ganin za a siye su dare dubu uku yanzu kimar darajar kayan sun kai kamar nawa idan sun zo za su kai malawi kuma su kwan ɗari miliyan ɗari baka ce haka zancen yake kira shi to Hello Jagwado. Kai da Allah wana gane yaran nan su zan ta tela ma mai gida ne zai magana da kai. ya gudu alo oga yo ga zabi no izin bu kwarora ai ko abaldo bibi ai ko abaldo ai ta ai kul abal makanne ni kwara won kanne ni kwara oga ni mai yarda gano wala mate za juro ni ne mu sai ka ni kwara ai ta ai kul abal makanne kwara won kanne no awon kanne ni kwara ni bai mu dai bu kwarora arzaka har kanne kande matkul kai ka har ka na ne ga kande o za juro din kan na sai kani kwara ai ta haikul abale makan da yawon kan da ni kwara o ga halso ni mai yarda gano walde mate ai yaga okay ai mai gida kan ni mai yarda ga amma ai ci abale sai gine kan kan ne hankan iwi da riba biduwa ga ai kiya sai hankan yirgi wi da hankan ta yirmu du gina ga ai kiya sai kan ni mai yarda ga naji ba wannan maganan nake yi ba idan na sa naira miliyan uku zan samu miliyan ɗarin. o oh, sirno wadin igaduwa to bari ina zuwa bari zan kira ka kamata hello mai gida yanzu na dare dubu uku nake son ki tura lamba goma ok samuna da ethereum za mu iya tura masa a'a su nake son ki tura masa don ya fi sauƙin transaction sunana abdullahi yunus daga cibiyar magani na kashful alil wanda ake mata take da mun sha mun warke mun sha kuma mun dace kashful alil ta shirya magunguna na musamman domin magance matsaloli da suka shafi al'umma da izinin allah rikicewar al'ada matsaloli da ke damun mata bangaren rashin haihuwa aikata istimna'i waɗanda suke wasa da gabansu cikin maza da mata yana haifar da rashin haihuwa tare da manyan matsaloli masu yawan gaske matsalar rashin haihuwa low sperm count wato infertility muna bada. da magani kuma ana dacewa da izinin Allah. Kamar matsalar sanyi na infection ko gonorrhea, syphilis ko genital herpes duk muna ba da magani. Rashin kuzari yayin saduwa, saurin inzali da rashin karfi wato sur'atul qadhaf muna ba da magani akan waɗannan matsaloli. Ina masu fama da diabetic ciwon siga tare da hawan jini da matsalar ciwon koda tare da ciwon hanta muna ba da magani. Ma'aikatar Kashful Ali sun kware wajen haɗa magani cikin ilimi, bincike tare da nazari akai ga duk masu buƙatar waɗannan magunguna. a ko ina kake a faɗin duniya za mu tura muku magani har zuwa inda kuke za ku iya kiran waɗannan nambobi a duk inda kuke a faɗin duniya ko kuma ku ɗauki waɗannan lambobinmu domin ku yi mana magana kai tsaye ta whatsapp za ku same mu a maiduguri babban layi gefen masallacin yarbawa ko kuma a sabon lamba daidai inda ake gyaran fata majema ko kuma a babban birnin kano da ke ƙarshen titin zuro outpost police station tsohuwar tasha sai kun zo Assalamu alaikum jama'a barka da warhaka. Ina ma abota son kallon shirin fina-finan Hausa. Sunana Hajiya Aisha Muhammad Adam Yola. Sunana Alhassan Kwalle. Sunana Lawal Ahmad. Sunana Lawal Ibrahim Gungu wanda aka fi sani da bawan mata. Sunana Salisu S Fulani. Sunana Bello Muhammad Bello wanda aka fi sani da General BMB. Sunana Tima Yola. Ni ne naku ga zalimi ko a koda yaushe. Ina ƙara sanar da ku cewa za mu ci gaba da kawo muku shirin lu'u-lu'u duk Rana Asabar. Lu'u-lu'u Lu'ulu'u. Lu'ulu'u. Lu'ulu'u. Lu'ulu'u. Sunan shiri mai dogon zango. A Kannywood Exclusive TV. Lu'ulu'u. Kannywood Exclusive TV. Lu'ulu'u. Yana nan da misalin karfe takwas na dare duk ranar Asabar. Lu'ulu'u. A kowane Asabar karfe takwas na dare. Ku ci gaba da kallon fim ɗin Lu'ulu'u a tashar Kannywood Exclusive TV da ke kan YouTube. ku kasance tare da wannan shirin domin akwai abubuwa na faɗakarwa da kuma ilmantarwa a ciki. cikin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 inda daga nan ne ake aika magani a duk inda kake a cikin jamhuriyar Nijar. Ok mai gida ya magana wallet ID za a tura masa ne? Ok zan sa su tura sai tura miki yanzu. Ok to shikenan. jagado to ya magana saukalan oga an gama goya shi za a yi kai me yasa kake da gaggawa ne kamar ya dauki cikin mana idan ma ba za ta iya haihuwa ba ina da likitan da zai sauke mata shi shikenan mai gida turo min da wallet id din za a tura maka okay zan tura maka gida na da ka faɗo wata kalma ci siyasi na mai dalawa ne ya san e ba isa ba ne saboda dabbatar ka isan wani ne kai faddani me take nufi a bala kenan kwantar da hankalinka saura kiris ka zama alhajin fitalle saboda yawo ne kai ya rage maka kana fara yawo ƙasa ƙasa ƙasa za ka fita na fita mai mm. jawala yawwa na gode awa mai gida yadda za ka ban naira saba'in ya ka ban naira dubu daya a to yanzu misali dan na ka dauke naira saba'in na baka dubu daya laifi ne ai babu ita ce laifi gaskiya dai ni ban da canji ba ka da canji ban da canji to ni zan je nemo maka canjin ita eh, ko kawai dai ban da canji kamata kan kawo kai min jawabi jawabi jawabin me zan maka idan aka raba eh? muku biyu zai yi eh, za a iya samu da canji to mun gode mai gida Assalamu alaikum. Hajiya Dije ga na kusa kwari din. Kin ce layin mai hali kika ce ko ina so in shigo in karɓi sakon nan. to in na zo dai zan yi tambaya gani nan na kusa in na zo layin kusa da inda kika kwatanta mun zan tambayi layin mai hali ok layin mai hali ai ga ga a layin shagon me yake a to dan Allah gwada mun wajen mana gwada mun wajen mana a dan Allah taimaka a duniya inda ranka dole za ka sha kallo a duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai bama sai godiya yana so ka tambaye min ita wa take wa aiki sannan waye ya sa ta ta sata min wannan kudin sai godiya a ah, kina ji ya ce wa kike yi wa aiki kuma waye aka sa ya ɗeba masa kuɗi antinku kuma na fa gaya ma shi gero in ba lugudan taɓari ya ji a cikin turmi ba salin alin baya taɓa yin laushi zai manta ba akwai wata yarinya da yake zargin ta mai bidiyo kuma har take karɓar kuɗi a wurinsa daga ƙarshe sa aka kashe ta to bidiyon yana nan yanzu haka yana hannunsu shamsu ita ma bata san an mata bidiyon ba me ya tabbacin ki akan haka za ka iya tuna ruki wacce ruki kuma ita ce wacce shamsu ya kawo maka har kai mata alkawarin za ka kai ta aikin haji thank you ta ala ƙara ƙira Bari da ta hawa jirgi ta ce ala ƙara ƙira shamsu alhajin allah ta ba ka fasfot ɗin ta ka kawo to shi kenan aikin gama ya gama alaji sakan lawa khairan da kina neman ki min coci ki hada min koko da giya to kin ganda ake harka arziki na gani a'a zancen zan zancen wofi ku da ana neman inda za a kai ku asiri ya rufu asirin ki ya rufu ni na ya rufu kina neman ki hada min koko da giya ki bata min lamari har yanzu bidiyon yana nan kenan da kuka ga ya kama eh. duk ta halin da za a samu kuɗi kowace ce kokari eh. kun ji dai ko eh, na rantse da Allah da daɗi ba daɗi kowace ta nema kun san dai a kayan aure kuka fito nema kai in barace ma in ma wani kuka gani ya ce ya kar wanda ta ce a'a dan ba gani za a yi ba zan gyara ku tsaf ko baba ato ku tsaya kun ji abin da na gamu ga wani mai eh. shago can eh. da da kwarkwasa duk ku je ku tsugunna ku wuce haka eh. waya albarka na haka nake so ai a duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai bama su da burin kwana a duniya wasu kuma ba su shan rana a duniya wasu kuma ga su na fama da yanayi ne ke sanya zuciya kuna waɗansu babu na ce ko da ne zuwa rana waɗansu sun wuce ma dukkanin tunanina a duniya a duniya ne ku tsaya mana ku bani ba nan gani ai hakin fara dubara to ba ni haka za a haɗa kayan auren da zalimi da adali akwai a duniya da mai kuɗi da tallaka duk a duniya da masu laifi da masu gyara waɗansu babu lafiya dare da safiya a duniya hane waɗansu tausayi a duniya hane waɗansu babu tausayi a duniya ake ciniki sai cikin dare waɗansu na cikin fara'a wasu tagumi sa'a Allah ka ba mu sa'a Allah ka dora mu a sa'a Salamu alaikum Sannu ta taimaka mana da sadaka amma cikin da nazari da girma da algawar a duniya ne godiya wasu mutane ne suke tare da wani alhaji wani alhajin yana taimaka musu daidai gwargwado yana iyayensa domin ya ga cewar ya taimaka wa rayuwarsu ashe su san ba haka suka ɗauke shi ba akwai wani ƙulli da ke cikin zuciyarsu wannan alhajin ya yadda da su sun san sarrakansa da dama sai suka yi amfani da wannan damar suka yi mabutulci ta hanyar ɗaukan faifan bidiyonsa lokacin da yake wata mu'amalarsa ta sirri. Kai, wace matsala ka zo min da ita jiya? Cewa ne mamata tana asibiti za a yi mata aiki. Nawa na baka? Dubu ɗari. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai godiya saura kuma me we shall clean all the evidence. Albishirin kuma aurata matsalar da ke damun ku mai bata rayuwar aure ta zo ƙarshe. Ya amfani da MSK busta mai alamar doki sinadarin karfin maza mafi inganci wanda kamfani ya sarrafa shi daga ganye da tsaro don inganta rayuwar aure idan kana amfani da MSK Booster zai raba ka da amfani da kwayoyin zamani a kowace rana. Hukumar tantance magani da abinci nafda ta ba shi lambar shaida. Kamfanin yana aika wa mai saye guda ko sari a ko ina yake a duniya akan farashin dalar Amurka goma a farashin Najeriya naira dubu biyar kacal don neman ƙarin bayani ziyarce mu a adireshin mu na yanar gizo www.mskbooster.com NG za ka samu cikakken bayani cikin turanci ko hausa har da ma larabci ko a tuntuɓe mu a wannan lambar waya sifili takwas sifili uku uku tara tara hudu sifili shida bakwai isar da wannan sako zuwa ga abokai MSK Booster mai alamar doki idan ba MSK Booster mai alamar doki ba ne, ba daidai suke ba. kalabiya, kawo kalabiya. ta kare ka lafiya. Ina ne aka shirya mana inda za mu je mu sai kayan doki. Shagon Alhaji Abba mai kayan dawa kai kasuwar kuri. Allah ya taimake ka. Shagon Alhaji Gamba za mu je. Shagon Alhaji Abba za mu tafi. Ni ma inda na faɗa yana da garanti. Inda na faɗa can za a tafi. Ranka ya daɗe. In dai ba a samu abin da kake so ba na yadda a yi mun bulala ɗari. Allah ya baka yawan nasara. Ni a yi mun bulala dubu da wannan marta ke kiyasi. mu je ku kai mu gaba salamun baya salamun ta kare ka lafiya to nan bai yi ba a kai mu wani gurin kawo ka lafiya gaskiya maji daɗi ka saka mu a cikin farin ciki ai ba ni ba duk wani basara ke da aka kawo shi nan gurin zai kasance a cikin farin ciki kamar yadda na kasance ina da buƙatar waccan takofin 'yan saudiya a bani waccan alkyabban 'yan morocco allah ya taimake ka a bani damar cika alkawarin da badde i ɗauka idan ni ba a samu a bangare na ba wane bulala ɗari idan muka ce ka yi haƙuri saboda farin cikin da muke ciki bai fi ba ai inda rabbana ba wala nema alhaji abba mai kayan doki don biyan bukatun ku. farin cikin ku shine burinmu Assalamu alaikum jama'a suna na Soraya Aminu jaruma a masana'antar shirya fina-finai ta Kano albishirin ku mutanen birnin tarayya Abuja Zaria Yola da kuma Mina Malam Kabiru Musa Jammaji marubuci mai kuma shirya fina-finan turanci a masana'antar Kanewood ya buɗe ajujuwan koyo da kuma gyaran turanci a garuruwan za a raka gabatar da darussa a ranakun Asabar da Lahadi Wannan dama ce ga matasa, maza da mata, 'yan kasuwa, ma'aikata da kuma ɗalibai. A Abuja, ofishin Jama'a English Class yana nan a Zulhatu Plaza da ke Kubuwa, kusa da Zenith Bank, NNPC Junction. Amina kuwa ofishin Jama'a English Class yana nan a bakin gada Plaza, Okada Road, kusa da masu kayan miya. A Yola kuwa, ofishin Jama'a English Class yana nan a Malal Plaza, Bishop Street, opposite Hayatu Iyawa College, Jimeta. A Zaria kuwa, za a iya siyan fam ɗin jammaje English Class a Kola Bookshop da ke Park Road. Don haka, a hanzarta kafin fam ya ƙare. Za a same mu kullum daga ƙarfe tara na safe zuwa ƙarfe shida na yamma. Sai kun zo. a duniya mun haɗa kai ba za hiyo kamar mu ba mu ma faɗakarwa muke yi ba min yo don san mu ba muna bin tsari ga nasara na mu muna ta yin gaba a duniya yanzu mun faɗa mai san mu ba za mu bar shi ba a kamfaninmu na Dala Ventures Limited mun kawo muku atamfofi na gani na fada. Da yadika na gani na fada. Muna da yadi na Europe. Muna kan titin Isa Ketorot, Corporate Plaza. Da ke garin Kaduna. Ka nemo mu a kan shagunanmu 17, 18, 19, 2021 na kuɗi. Mun sanda cewa komai yana da lokaci mai haƙuri ba zai yi zarta ba. a duniya a duniya a duniya a duniya inda ranka dole za ka sha kallo a duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai bama a duniya wasu ba su da gurin kwana a duniya wasu kuma ba su shan rana a duniya wasu kuma ga su na fama da yanayi ne ke sanya zuciya kuna waɗansu babu na ce ko dare zuwa rana waɗansu sun wuce ma dukkanin tunanina a duniya a duniya ne a duniya wani bai san ina iyaye ba malami da jahili akwai a duniya da zalimi da adali akwai a duniya da mai kudi da tallaka duk a duniya da masu laifi da masu gyara waɗansu ka sha kallo a duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama a duniya wasu ba su da gurin kwana a duniya wasu kuma ba su shan rana a duniya wasu kuma ga su na fama da yanayi ne ke sanya zuciya kuna waɗansu babu na ce ko dare zuwa rana waɗansu sun wuce ma dukkanin tunanina a duniya a duniya ne a duniya wani bai san ina iyaye ba malami da jahili akwai a duniya da zalimi da adali akwai a duniya da mai kudi da tallaka duk a duniya da masu laifiya da masu gyara waɗansu babu lafiya da